à deux thèmes ou elles sont soumises à deux thèmes, le thème qu'on donne à chaque... This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na sarfi Hashin Gumel tare nake da hawa Sharif da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shirin na daren yau talata sha uku ga watan Agustan shekarar hudu. A cikin shirin za a cewa kwanaki kaɗan bayan dabban ɗaruruwan jama'a sun gudanar da zanga-zanga a faɗin Najeriya wasu 'yan kasuwa na kirga asarar da suka yi. Daga nan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari banban da wato Ramatu Garba za ta kawo mana. Haka kuma za mu buɗe muku layin waya a yau domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. mu na yau shine menene tasirin zanga-zanga tsadar rayuwa da aka yi a Najeriya. Lambar dai kamar ko da yaushe ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Amma fa duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wani lafiya ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. ma'aikatar harkokin wajen iran ta yi fatali da kiraye-kirayen da ake mata na dakatar da mai da martani kan kisan da aka yi wa jagoran hamas a tahiran. inda iran din ta ce magiyar da kasashen faransa jamus da birtaniya ke yi ba su da wata hikimar siyasa a ciki hasali ma hakan ya ci karo da manufofin shari'a na duniya a jiya litinin ne kasashen yammaci uku suka fitar da wata sanarwa da a ciki suka yi kira ga iran da kawayenta da su fita batun kaiwa isra'ila hari mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen iran nasar kanani ya ce ba tare da musanta laifuffukan da isra'ilan ta aikata ba sanarwar kasashen yammacin uku sun rufe ido inda suke neman iran ɗin da ta zuba ido kata mai da martani ga keta haddin da aka yi mata a cikin ƙasa kanani ya yi kira ga paris berlin da london da su yi ta ta ƙare wajen hana yakin da ake yi a gaza da wato da takawa isra'ila birki a azabin yakin da take yi a yankin. A ranar talata nan ne ministan tsaron Isra'ila Itma Ben-Gvir ya ce ya kamata a kyale Yahudawa su yi ibada a harabar masallacin Kudus kasancewar shi wurin bauta ga Yahudawa inda suka kaddama da wani sabon kalubale game da wuri mafi mahimmanci a gabas ta tsakiya. cikin sauri prime minister benjamin netanyahu ya karyata cewa za a samu wani canji a kan doka da ta haramta wa yahudawa yin ibada a harabar masallacin kasancewar shi tsarkakakken wurin ibada ga musulmi da yahuda baki daya a nan take ya sanar da rashin amincewar shi da ben wanda ɗaya ne daga cikin jagororin jam'iyyar addini ta ƙasa a cikin gwamnatin haɗakar ƙasar wata sanarwa da aka fitar daga ofishin yahu ta ce babu wani tsarin kowane irin minista game da wurin bautar ko da ko ministan tsaron ƙasa ne ko ma wani minista na daban wannan dai shi ne karo na biyu a jere cikin makon nan da ake samun 'yar tsama tsakanin yahu da ɗaya daga cikin manyan ministocin shi. a ranar talatan nan masu bincike na majalisar ɗinkin duniya suka yi gargaɗin cewa laifuffukan take hakkin bil'adama da sojojin myanmar ke aikatawa sun wuce makaɗi da rawa inda suka buga misali da yadda ake azabtar da mutane ba ji ba gani fyaɗe da ƙungiyoyin 'yan daba ke yi da cin zarafin ƙananan yara bangare mai zaman kanshi na majalisar ɗinkin duniya da ke gudanar da bincike a kan miyamma ya ce a watanni shida da suka wuce an kiyasta sama da mutane miliyan uku aka tilastawa ficewa daga gidajensu sakamakon bazuwa tashin hankali a ƙasar shugaban hukumar chief nicholas comjian ya ce sun tattara shaidu masu ƙarfi da suka nuna irin rashin imani da cin zarafin bil'adama da ke faruwa a sassan miyamma ya ce an aikata yawancin laifuffuka laifuka ne ta amfani da yanar gizo wajen azabtarwa da cusa tsoro a zukatan al'umma ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yayin da 'yan wasan afirka ke komawa gida daga paris magoya baya 'yan wasa a nahiyar na cike da karsashi a yayin da kasashen afirka suka yi nasarar lashe gomman lambobin yabo a paris 'yan wasa da dama a to haifaffun afirka sun rika ciwo ma wasu kasashen waje lambobin yabo na zinariya ƙungiyoyin 'yan wasa daga afirka sun lashe lambobin yabo har talatin da takwas a wasan na olympics da aka gudanar a paris inda kasar kenya ke kan gaba da lambobin yabo goma sha ɗaya da a ce ɗaya ɗaya daga cikin 'yan wasan kenya ta buga mata wasa maimakon ƙasar bahrain to tabbas da kenya ta samu ƙarin lambar zinariya winfrey ya yi ta lashe lambar zinariya a gudun mata na da kanan wani na mita dubu uku mai koyar da ita gudu koci grogri lonzo wanda ke horar da 'yan wasa a ƙasar ta bahrain ya shaida wa murya amurka cewa akwai tagomashi mai gwabi da kan sa 'yan wasa su buga ma wata ƙasa wasa. We are for the uh, Olympics or for the whatever you don't go for trials. Zo ya ce a nan Bahrain muna zuwa ne kai tsaye zuwa wasan na Olympics ba ma zuwa wani gwaji saboda ba mu da yawa. 'Yan wasan Kenya sun yi nisa a duniya sannan Bahrain na biyan su sosai kuma suna kula da 'yan wasa da biyan su hakokinsu akan lokaci a duk ƙarshen wata. a yau talata jami'an taliban na afghanistan suka ce akalla farar hula uku ne mace ɗaya da yara biyu aka kashe a yankin kan iyaka ƙasar a yayin wata arangama da pakistan mai magana da yawan ma'aikatacin gida na taliban da ke kabul abdulmati kani ya zargi dakarun pakistan da harin na ranar litinin a kusa da tsallaken kan iyaka na turkhan da jama'a ke yawan bi ya yi kirari cikin wata sanarwa cewa bangaren pakistan sun kai kaici gidajen fararen hula a afghanistan inda dakarun taliban din suka mai da martani ta yin ramuwar gayya suka yi fata-fata da wasu wuraren shingaye na kan iyaka da pakistan din ta wato na pakistan guda biyu to sai dai majiyoyi masu zaman kansu ba su iya tantance lamuran ba wani jami'in tsaron pakistan ya ruwaito cewa sojoji uku sun samu rauni a lamarin ya yi magana ne cikin sirri sakamakon ba a bashi izinin tattauna batun a bainar jama'a ba. Hawa Sharif ke ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kwanaki kaɗan bayan da ɗaruruwan jama'a suka fantsama faɗin tituna a faɗin Najeriya domin nuna a da taɓarewa tattalin arziki da kuma rashin shugabanci na gari. wasu 'yan kasuwa na kirga asarar da suka yi ta hanyar rufewa sakamakon sace-sace a lokacin zanga-zangar ministar masana'antu da kasuwanci da zuba jari ta najeriya doris anit ta ce kasar ta yi asarar sama da naira biliyan 500 a kowace rana yayin zanga-zangar amma tambayar da yawa ke yi ita ce shin masu zanga-zangar sun cimma burinsu ilyasu kasimu a jos ya tattauna da wasu 'yan kasuwa ya haɗo mana wannan rahoton a irin wannan lokaci kasuwar kayan lambu da ke farar gada a jos arewa ta tsakiyar najeriya ba ta rabuwa da jama'a amma yanzu haka harkoki a wannan kasuwa sun tsaya sakamakon zanga-zanga da wasu 'yan najeriya suka gudanar makonni biyu da suka wuce a gaskiya wani al'amari bai zo mana da daɗi ba farashin mota da muna ɗaukan boxer dubu ɗari uku da hamsin amma akalla a wannan matsalar da aka samu mai mota zai ce maka ba zai je kudancin kasar nan ba akalla muna daukan wannan mota naira dubu dari bakwai kaga yanin ninka biyu kuma idan aka tafi da shi mun direbobin da isa ba sa so su tafi saboda suna jin tsoron hanya kar a tare su a lalata musu dukiyoyinsu mu da muke da kaya ko su da suke da mota to sukan ji tsoron tafiya sai kai ta neman mota baka samu kuma ga kaya a kasa idan ba a loda ya tafi ba zai lalace ranar ɗaya ga watan agustan nan ne dai 'yan najeriya musamman matasa suka kaddamar da zanga-zanga ta kwanaki goma domin koka tsadar rayuwa da 'yan kasar ke fama da ita sabili da wasu matakai da gwamnatin kasar ta ɗauka an ce an tura taki kungan taki mutane da dama musamman 'yan kasuwa da masu sana'o'in hannu na gani cewa wannan zanga-zanga ta bar baya da kura idan aka yi la'akari da lalata kayayyakin al'umma da wasu ɓatagari daga cikin matasan suka yi wanda hakan ya haifar da dokar hana fita kuma ya daɗa jefa mutanen birnin cikin ukuba. tun da aka yi zanga-zangan nan yau wurin kwana goma kenan muna zaune a gida sai kwana biyun nan ne muka dan fara fitowa gashi nan mun fito haka dai da a wurin aikin nan kusan muna samun naira dubu biyar yanzu mun fito bai wuce mu samu 200 ba 500 mu koma gida ga shi an sa mana doka tun 6 to 6 yanzu mun dawo 8 to 8 a ya shafe mu ta hanyoyi da yawa wanda mu ya kasance an bude gari kullum na mu zo mu nemi abin da mu ci to kuma kaga an kulle garin nan muna cikin damuwa mu da iyalanmu dole an bude garin ne muke samu abin da mu ci da mu da iyalanmu to wannan abin ya shafe mu da yawa kuma duk abubuwa da gashi nan mun je a kasuwa an kara mishi kuɗi akwai hanya ta zanga-zanga wacce ya kamata a mika kuka gwamnati ta saurara amma ba ta irin wannan hayaniya ba zanga-zanga ta ilimi addini ma ya yarda ka gaya wa mutum damuwarka shi kuma ya ji damuwarka ya gyara amma ba zanga-zanga da za a fasa shaguna a tara motoci a yi musu warwaso ba wannan ba shine zanga-zanga ba yanzu haka dai harkokin yau da kullum sun fara dawowa birnin na jos sai dai kuma idan ka kalli fuskokin al'umma za ka ga cewa babu walwala balle annuri daga jos a nigeria iliyasu kasimu taskar voa to allah ya kyauta a gaida iliyasu kasimu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu mu a jamhuriyar Nijar za a iya mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm kamar ko da yaushe za shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa.com To kafin mu kai ga buɗe layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyi yanzu kuma sai shirin Allah ɗaya gari banban wanda aka naɗa a makon da ya gabata lokacin zanga-zanga gama gari a Najeriya. Wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja da zalla. Wani gari ba nisa ba wani gari a suna ba wani jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari banban. A wani gari sun tashi masu cinta To zanga-zanga a kasashen da aka ci gaba ita ce hanya ɗaya tilo da mahukunta ke amsa kiran jama'a nan take. Babu ƙasar da ba a taɓa yin ta ba, yayin da a halin yanzu ake kan yin ta tarayyar Najeriya. A wasu sassan ƙasar tuni ta rikide zuwa tarzoma. A Birtaniya wani matashi da ya bi sahu a ɗaga muryarsa a game da matsalar da talakawan Najeriya suke ciki ya bayyana damuwa kan halayyar wasu da ya kira bata gari. Ya zama dole sai sun kama hannayensu, ya zama dole mutum sai ya natsu, ya zama dole sai kowa san abin da yake in dai canjin muke so da gaske. Suna a da gona kuma ba su kyauta nomanta a wani gari halin da ƙasar mu take ciki dole kowa zai girgiza yana ƙara tunata mu duk gurin da muka samu dama da gurin da ake karɓar addu'a yi mata addu'a To malaman da ya jagoranci wasu ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasar Cyprus kenan wajen gudanar da addu'o'i na musamman domin roƙon Allah ya kawo ƙarshen matsalolin Najeriya ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramatu garba baba. To kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya tun dai daga ranar ɗaya ga wannan watan na Agusta, matasan Najeriya suka soma gudanar da wata gagarumar zanga-zanga don nuna fushinsu a game da matsin rayuwar da talakawan ƙasar ke fama suna buƙatar sauyi. haka kuma wasu 'yan najeriya da ke kasashen waje su ma dai sun fito sun gudanar da tasu zanga-zangar domin nuna goyon bayansu ga 'yan najeriya da ke gida sunana anas muhammad sani an fi sani na a kafafen sada zumunta da uncle anas a halin yanzu ina zaune a birnin london a nan ingila dalili na shiga zanga-zanga shine ganin yadda 'yan uwana a najeriya suke cikin halin haula'i ta yadda ya kai ya kawo yanzu dan najeriya ba ma maganar ruwa wutar lantarki yake ba ba maganar ruwan sha yake yi ba ba maganar duk wani basic amenity wani ilimi mai inganci duk ba ma shi talakan najeriya ke magana ba yanzu yanzu magana ta yi guda daya zuwa biyu ne tsaro da ya yi mashi katutu yanzu tsaron ma bayan tsaron ya gagara kusan shekara goma sha yanzu kuma an zo an kara da matsala ta yunwa so gaskiya wani shi babban dalilin da yasa na ga cewa ni ma barin ba da nawa gudunmawa daga inda nake a ɗaya bangare kuma a nan ingila na ga cewa bari in ƙarin wani hubbasa in ga yadda zan tattaro kan mutanen mu abokan mu ta can inda ake kira nigeria house kenan embassy ɗin nigeria da kenan london abin dai ba tare da samun cikakken goyon baya daga wasu amma dai still dai a bi hana ni tafiya ba na tafi na yi tattaki na ta haccan embassy ɗin nigeria na kuma gudanar da tawar zanga-zanga cewa ko da ni kaɗai ne zan yi ta halari ma na samu ɗaya biyu da suka taya ni muka gudanar da wannan zanga-zanga a madadin 'yan najeriya da ke can to a yayin da aka shiga rana ta shida da soma zanga-zangar da kawo yanzu ta janyo asarar rayuka da dukiya wasu ɗaliban najeriya da ke karatu a ƙasar cyprus sun ce sun shiga damuwa matuƙa. Muna cikin alhini na wannan tashin hankali da yake faruwa. Muna kuma roƙon Allah ya kawo mana mafita ta alkhairi. Allah ya sassauta mana sakamakon irin wannan alhini da muke ciki. Har ma yau mun yi saukar alkur'ani mai girma. Mun yi addu'o'i babu ji babu gani babu iyaka. Malama Sadiya Abubakar kenan. da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe To da dama daga cikinsu dama sun koma karatu Cyprus ne bayan da rikicin kasar Sudan ya tilasta masu barin kasar. Ganin ta'asar da zanga-zanga ta haifar ya sa wannan matashin ya nemi a yi hattara. Sunana Nura ilyas Gagarawa. Na san lokacin da Sudan suka fara zanga-zanga da kuma yadda suka kare da kuma yadda abin ya janyo musu. Duk da dai zanga-zanga ta Sudan ta sha bamban da zanga-zangar da ake yi a Najeriya. Saboda su can sun yi ta ne a lokacin mulkin soja. A sakamakon kuɗin biredi da suke kiran da suna ash da ya karu daga kwandala biyu zuwa ashirin. wannan yasa suka ci gaba da yin zanga-zanga har zuwa lokacin da aka hambarar da gwamnatin shugaba el bashir tun daga wannan lokacin sudan bata komai bai sake komawa yadda yake ba komai ya ci gaba da lalacewa suka ci gaba da samun matsala har ta kai ta kawo yi wannan lamari da suke ciki a yanzu ko da ya zamto cewar sun tsaya da abin da suke yi a yanzu to sudan za su ɗauki shekaru masu yawa ba su koma irin yadda suke ba to wannan dalili shine abin da ya bamu tsoro shine abin da ya sa muka tsaya muka gudanar da sauka muka yi addu'o'i muka yi alkunutu akan ubangiji Allah ya dawo da Najeriya martabarta ya kuma daidaita al'amura ya dawo mana da zaman lafiya a kasar mu Najeriya. To dai an ci gaba da zanga-zangar a Najeriya inda a wasu sassan ta rikide zuwa tarzoma tare da tilasta gwamnonin wasu jihohin ayyana dokar hana fita. Anas Muhammad Sani ya ce hakan abin damuwa ne yadda wasu ɓata gari ke neman kawo tarnaƙi ga buran masu zanga-zangar neman sauyi. In dai canjin muke so da gaske muna fatan Allah ya canza mana waɗannan shugabannin muna fatan mu fito mu faɗi wa duniya halin da muke ciki kuma a saurare mu to ya zama dole sai kun daina taɓa kayan mutane sai kun daina fasa bankuna sai kun daina tara mutane kuna an su sai kun daina fasa shagunan cin abinci kuna kwatar buhunan shinkafa kuna kaza kuna wannan dole duka sai mun fidda su mu fita zanga-zanga mu tafi lafiya mu dawo lafiya wanda bai iya fita zanga-zanga saboda bai da abincin da zai ci ya tafi zuwa wajen neman abinci. kawo yanzu dai babu alamun dakatar da gangamin a ɗaya bangaren kuma ana cike da fargabar abin da ka iya biyo baya ɗaliban da suka ga tashin hankali da zanga-zangar ta haifar a ƙasar sudan sun yi maza-maza wajen gudanar da addu'o'i da sheikh abdulrahman yakub milaya ya jagoranta a ƙasar ta cyprus assalamu alaikum wa wabarakatuh ina son ɗan tuna mana ko in tunatar da mu muhimmancin wani abu addu'a ita ce mafi girman abu da mumini yake dogara da shi ya miƙa saƙon zuwa ga allah subhanahu da ala ya karɓa kamar yadda muka sani ƙasarmu duk inda aka je ita ce alfaharinmu kowa namu yana ciki halin da ƙasarmu take ciki dole kowa zai girgiza to amma dai ba abin da ya fi ƙarfin allah subhanahu wa ta'ala muna neman taimakonsa ina ƙara tunata mu duk gurin da muka samu dama da gurin da ake karɓar addu'a wannan ƙasa ta mu wato haƙƙinta ne a kanmu yi mata addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ta daga duk wani sharri a yi addu'a a yi addu'a shirin mu za mu naɗa tabarmar shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. madalla a gaida ramata garba yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine menene tasirin zanga-zanga tsadar rayuwa da aka yi a Najeriya. Lambar dai kama ko da shi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To ga kira na farko mun samu da Gombe. Wane ne akan layi da Gombe? Malam na Gombe kana tare da ni? to da alama dai kamar babu mutum da gombe to layin abu a buɗe yake domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku zanga-zanga ta faru kuma ta wuce akwai to ga kira mun samu wane ne kuma daga ina kake kan layi wane ne a kan layi To da alamu akwai ɗan tangarɗa ga layin wayar tamu na yau to amma a ci gaba da gwadawa domin a same mu. Menene tasirin wannan zanga-zanga shine maudu'in da za ku kira ku bayyana mana ra'ayi. Shin an cimma buri ko kuma kwalliya ta cimma ta biya kuɗin sabulu? Wane ne akan layi? Bata biya ba fa. Bata biya ba wane ne ya sunan ka tukunna malam? Bello Alasan ne daga Kaltungo daga Gombe State. To Bello Alasan ka ce bata biya ba me yasa ka ce bata biya ba? Ah, to mun ga an yi an yi zanga-zangar nan to taimakon a ce to an tsare mana hawaye cewa ga abin da ya kamata hmm. gwamnati ta ce to ta ɗauke mana ta ko kuma ga abin da ya kamata a yi mana to ba a hmm. yi ba kuma ga shi an sha wahala an fi an kaballe sagunan mutane da an tattake mutane kaga kulliya bai tafiya kudin sabulu ba to an yi cikin malam bello alasan mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je nasarawa wane ne akan layi daga nasarawa akwai mutum daga nasarawa to ga wani akan layi wane ne kuma daga naki kira kwantagora eh, kwantagora to ya sunan malam na kwantagora jihar niger injiniya mai gero makeri kwantagora jihar niger to injiniya muna sauraron ka shin kwalliya ta biya kudin sabulu wannan zanga-zanga da aka yi ba ta biya kuɗin sabulu ba saboda ba a samu matsayar da an kai ba dan ya dace wa gazan gaza an da an kai ko ta sati guda ana yi ya dace ake shugaban kasa ya rage mai to bai ko bai ce ko bai ko san ana yi ba dan haka sai dai a shirye wata gagaruma wadda ta shiwa da an kai to baka ga wannan da aka yi biyan bukata ko da to kasancewar an yi sace-sace an lalata dukiyoyin al'umma da suka zuba don tallafawa tattalin arziki baka ganin cewa wannan abin da aka yi zai mai da hannu a ba yake kenan. eh gaskiya sace sace bai yi ba tsakani da Allah don bai zo kana neman yanci ba kuma a zo ana taba kayan al'umma bai yi ba yanzu a gyara a yi wata babba wadda ya zo a bar taba kayan kowa a girgiza gwamnati to an yi karama ba a taba ba ba malam to mun samu kira daga Kebbi wani ne aka layi da Kebbi Assalamu alaikum sunana dai dan Asaba mai fata ya wuri daga nan jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. To dan Asaba mai fata muna sauraron ka. kullata biya kudin sabulu? to ni ganin ganin ne ba a kai hogen da za ku tambayi mutane ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba saboda zanga-zanga dai ba a yi ma yanzu za a yi ta illa dai mun ba wani gwamnati dan lokaci ne mu gani cin wanga zanga-zanga da aka yi ya yi amfani gare ta ta lura da mutane suna cikin wahala suna cikin yunwa suna cikin talauci ko yaya to dan asabe ce dan asabe ce an yi wannan baka ganin cewar rigimar aka yi akan wannan zanga zanga za a ninka ta ina aka gagaruma da tafi wannan kuma za a janyo matsalolin da tafi wanda aka yi yanzu ai ba mu fata zanga zangan da za a yi nan gaba a yi irin wadda aka yi baya ko ba gaskiya ba saboda wadda aka yi an samu su bara gurbi barayi sun shiga ciki sun yi aika aika sun lalata dukiyar mutane to da asaba da fatan wanda za a yi gaba babu bata gurbi to mun gode da wannan ra'ayi naka to ga kira mun samu wani ne akan layi Alhaji Hassan Marafa shan ruwa ce zan daga Zaria to malam muna sauraron ka menene ka kan wannan kwalle ta biya kudin samu wannan zanga zanga ba ta yi amfani ba domin ayyan adawa ne ta shigo su suka mara su jagoranci wani abu kasa ne dai kawai kawai akwai udara akwai eh, munafunci a kasa amma in dawa ya kamata shigo su a tiku su yi ubita abisu su okoba konko su eh, su jagoranci wani abu kuma wani abu ne ke mun ga san cewa kawai turawan yamma ne suke suke mulkin a kasar nan ba wai ba wai ba wai ba shugabanci ne na gari ake a kasar nan to haka mu kawai mu mun ne wa Allah kawai mu wa Allah kawai mu to ubangiji Allah ka sauki gabar mu kara muna Kaduna har yanzu wane ne da Kaduna sunana ibrahim alarama daga cikin kaduna to ibrahim alarama kulle ya tabiya kudin sabulu to ni zan iya cewa amsa ne guda biyu ta hmm. biya ba ta biya ba me yasa a inda zan ce ta biya shine cewa duniya ta ji koken 'yan najeriya hmm. ta ga irin matsalolin da najeriya take ciki sannan kuma gwamnati za ta yi ɗarɗar na ƙara kuɗin mai a halin yanzu ko ƙara kuɗin wuta ko kuma ƙoƙarin tsawwala wani abu wanda zai zama takura ga talakawa to a nan ta biya inda bata biya ba shine maganan fashe-fashen shaguna da abubuwa da suka faru na rashin jin daɗi amma fatanmu dai wannan ya zama izina ya kasance in za a yi wani kar a samu irin waɗannan matsalolin a tsaya a fuskanci najeriya da kuma abu an rama mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to bari mu je na wani ne akan layi sunana alhaji yahya muhammad mai kimba mai kujeru karamar hukumar rafi a jihar niger to alhaji yahya muna sauran ka kulle ta biya kudin sabulu to gaskiya kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba da domin inda ta biya tun lokacin da tinubu ya bayani da an hmm. samu sassauci ko kuma gwamnati ta san abin da ake yi ta hmm. damu da shi amma ba ta damu ba amma mu abin ta kai a wurin nan tunda demokuraɗiyya ta da a yi zanga-zanga me yasa ba za a yi zanga-zanga abin da ya dace ba amma a zo har wa'yansu suna ɗaga tutar wani kasa kuma sannan wasu suna balle ma 'yan uwan shaguna in an ce matsala ne wasu kuma sun sa wa'yansu a cikin matsala saboda haka wannan zanga-zanga ba ta amfani ba ba ta rana ba saboda haka muna kira da yan uwanmu ka duba kudanci ba ai ba amma mu nan kan arewa yan uwan muna jan haushi yan uwa ba siyasa Alhaji Yakub mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da kiran daukan waya kan ka karshen daga wayar mu a yau za mu hake buɗe layi ku dama ku kira gobe idan Allah ya kai mu daidai wannan lokacin ku bayyana ra'ayoyinku mun gode. To da wannan ko muka zo ga shirma na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice. To Sarfilo a takaice ma'aikatar harkokin wajen Iran ta yi fatali da kiraye-kirayen da ake mata na dakatar da mai da martani kan kisan da aka yi wa jagoran Hamas a tahiran inda Iran ɗin ta ce magiyar da kasashen Faransa, Jamus da Birtaniya ke yi ba su da wata hikimar siyasa a ciki. Hasali ma hakan ya ci karo da manufofin shari'a na duniya. A jiya Litinin ne kasashen yammaci uku suka fitar da wata sanarwa da a ciki suka yi karin kira ga Iran da ƙawayenta da su fita batun kaiwa Isra'ila hari. a ranar talatin na ministan tsaron isra'ila itmar ben gvir ya ce ya kamata a kyale yahudawa su yi ibada a harabar masallacin kudus kasancewar shi wurin bauta ga yahudawa inda suka kaddama da wani sabon kalubale game da wuri mafi mahimmanci a gabas ta tsakiya cikin sauri prime minister benjamin netanyahu ya karyata cewa za a samu wani canji kan dokar da ta haramta wa yahudawa yin ibada a harabar masallacin a ranar talatin nan masu bincike na majalisar ɗinkin duniya suka yi gargaɗin cewa laifuffukan take hakkin bil'adama da sojojin myanmar ke aikatawa sun wuce makaɗi da rawa inda suka buga misali da yadda ake azabtar da mutane ba ji ba gani fyaɗe da ƙungiyoyin 'yan daba ke yi da cin zarafin ƙananan yara. To madalla da masu raro da haka maka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe laraba idan Allah ya kai mu inda zamu mu kawo muku wani sabon shiri idan Allah ya yarda. kafin mai sallama muna mika sakon godiya ga usman bala kofar kudu wanda ya kama na ziyara nan sashen hausa kuma yanzu haka muke tare da shi a zauren watsa shirye shiryen mu da fatan allah mai da kai gida lafiya yanzu a madadin hawa sharif taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma julie leathers gresham wadda ta hada ta raba da umarni har ma da injiniyanmu na yau mr rab daga nan birnin washington dc ni sarfil hashin gumel nake cewa sai allah kara hada mu mu kwana lafiya assalamu alaikum